akwai hasashen kocin kungiyar kwallon kafa ta real madrid bangaren matasa tumbi mai suna santiago salari ya maye gurbin babban kocin kungiyar ta real madrid la lafotige na wucin gadi wadda ake hasashen cire shi sakamakon yanayin da kungiyar ta shiga na rashin samun nasara a wasanni uku a jere a bana rabon kungiyar ta samu irin kanta a irin wannan mummunan yanayi tun shekara ta 2006 zuwa 2017 inda a ranar asabar da ta gabata real madrid ta sha kashi a venevao a hannun club din levante da ci biyu da daya a gasar la liga mako na tara a bana wadda sakamakon ya kara jefa kocin kungiyar ta real madrid cikin matsi kungiyar ta real madrid ta dawo matsayi na biyar ne a teburin la liga mako na tara sai dai tun kafin wasan na ranar asabar da real madrid ta yi daraktan kungiyar na real madrid ya nuna goyon bayansa a kocin kungiyar ta real madrid sai dai yanzu za su fuskanci matsi lamba ganin yadda za su fafata a wasu manyan wasanni wanda suka hada da gasar zakarun nahiyar turai da kuma babban wasa da za su fafata da abokanayen hamayyarsu kungiyar kwallon kafa ta barcelona wanda ake mata take el clasico a ƙarshen mako na gaba iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin boa huta lafiya